يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادوا وانا مسلاتي متارك البركة ما سلاتي أبو بكر الشديق لكن بكر أريد كنجر الله فيها babban birnin jihar nasarawa a na juma'a mai albarka yau 23 ga watan al-muharram shekara na 1447 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na mako-mako wannan shi ne darasinmu na ɗari da goma sha takwas a tafsirin wannan sura mai albarka suratu Ali Imran mun tsaya a aya na ɗari da da ɗaya haka ne ko? za mu ɗaura a aya daga aya na ɗari da ishirin da biyu wato ilhammar ta'ifatani minkum an tafshala muna roƙo Allah maɗaukin sarki ya mana gamdakatar da dacewa da daidai da kuma faɗin daidai wajen tafsirin waɗannan ayoyi da za mu fassara su a yau kafin mu shiga tafsirin akwai 'yan rashe-rashe da aka yi tsakanin wancan karatun namu zuwa yau wadda ya dace mu saka mamata cikin addu'a daga wancan karatun namu zuwa yau an samu rashi na manya-manyan mutane a ƙasarmu ta Najeriya hakanan a cikin al'umman musulmi babban attajiri shahararre wajen taimakawa wajen bunƙasa addinin musulunci da da'awa da yaɗa kiran musulunci da kuma taimako magajiyayyu da dukiyansa alhaji aminu alhassan ɗan tata allah maɗaukiyar sarki ya karɓi ya bayar da gudunmawa mai tsoka wajen kafuwa da tabbatuwar ayyuka da dama na musulunci wannan bankin musulunci na ja'iz yana daga cikin waɗanda suka bayar da guduma mafi tsoka wajen kafuwarta jami'ar musulunci ta katsina alkalam university kenan ko yana daga shi wanda suka fi bayar da gudumawa mafi tsoka wajen wato kafuwarta abubuwa na taimakon addini masu ɗimbin yawa wadda da dama bai masu a san cewa shi ne suna da ɗimbin yawa Allah ya ɗauki ransa mana roƙon Allah ya gafarta masa bayansa akwai wani shahararren malami a wato ainihin ƙasar Saudiyya, wadda ya shahara kuma ya yi ƙaurin suna wajen tsanani da zafi wajen abinda su ganin riko da sunna a dalilin haka duk wanda bai irin nasu ba suna kausasa harshe a kansa da kuma ƙoƙarin ma fitar da shi daga da'irar sunna a sheikh rabi ibn hadi al-madkhali shi ma ya rasu uh, Allah madaukakin sarki ya ji kansa da rahma ya gafarta masa kurakuransa sannan bayan nan shugaba uh, shugaban mu general muhammadu buhari wato wanda ya bar mai brabus kenan ko immediate past president na wannan ƙasa shi ma allah ya ɗauki ransa mana roƙon allah madaukakin sarki ya gafarta musu a nan kusa-kusa shekaran je kenan akwai ɗan uwanmu a ɓangaren da'awa a wannan gari mai karantarwa kuma mai wa'azi malam ibrahim tahir ibrahim muhammad tahir shi ma mahaifiyarsa ta rasu wannan roƙo allah madaukin sarki ya gafarta mata ya sanya jinya ya zanto kafara a gare su dukansu ɗan mu kuma in tamu ta zo Allah maɗaukin sarki ya sa mu cika da kyau da imani da waɗanda ma ba mu faɗe su ba waɗanda suka raga mu gidan gaskiya bisa imani mana da ko Allah maɗaukin sarki ya gafarta musu za mu ɗaura daga inda muka tsaya da fatan Allah maɗaukin sarki ya mana jagora bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون نعم الله مدوكين سركينا شوى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون كتنا يا إندا ɓangarori guda biyu daga cikinku sun yi himmatu da su faɗi ƙwarƙwasha da su ja baya daga wannan yaƙi da ka fita kake ƙimza masaukai ko mazaunai na mummanai a filin yaƙin amma wallahu ma. Allah shine waliyunsu wa fal ya tawakkali mu'minun kuma mummanai su dogara akan Allah shi shi kadai wannan ayar sababan saukanta kamar yadda muka ambata wajen tafsirin ayar da ta gabace ta da Allah madaukin sarki yana cewa wa idh gadawta min ahlika tubawwi'u almu'minina maqa'ida lilqital wallahu sami'un alim ka tuna yayin da ka fita da sanyin safe daga iyalinka daga wajen iyalinka kana mai kimtsa wa mummanai gurabe da mazauni eh, mazaunai na yaƙi wannan yaƙin muka ce shi ne yaƙin uhud to muka ambaci sababin yaƙin uhud da kuma abin da ya faru a yaƙin uhud to daga cikin abubuwan da suka faru a yaƙin uhud shi ne bayan munafikin na abdullahi ibn ubai ibn salul ya janye daga filin yaƙi da mutane ɗari uku alhali an fita ne da mutane dubu ɗai ko mutane ɗari uku an wato ainihin janye su ɗai bisa uku rundunan kenan to da suna tafiya sai waɗansu da sun ga waɗannan sun janye sai waɗansu su ma suka himmatu kamar su ma su janye suka yi himmar haka ɗan amma sai Allah madaukakin sarki ya tabbatar da zukatansu basa imani sai ba su bi waɗancan ba bayan sun riga sun ƙimta haka ɗan to shi ne Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan aiki nasu da nufin aikata mummuna da kuma janye aikata mummuna sannan ya yaba musu bisa wannan janye nufin aikata mummuna ɗin kuma yi umarni gaba ɗaya mummunai da abin da ya dace su yi a lokacin yaki ne abin da waɗannan suka yi suka samu tabbatuwa to waɗannan Allah madaukakin sarki ya ce iz hamma anan Allah ya ce fa’ifatan ɓangarori guda biyu ashe a cikin musulmi ana iya samun fawa'if hmm? jama'a daban-daban anan kun ga larabawa ne cikin al'ansar amma kowanne Allah ya kira su fa'ifa hmm? wato jama'a waɗanda suna da wani abu wanda ke haɗa su ɗori akan wannan rabita ta musulunci mana dangantaka ko gida ko ƙabila to musulunci bai kore mu mutane ƙabilansu don sun karɓi musulunci bai kore musu kasancewa ‘yan gidan wane don sun karɓi musulunci a su ‘yan gidan wane ne musulmi abinda yake shi ne yake haɗa kansu ɗin duk da waɗannan saɓani na gida ko na gari ko na wurin zama ko na harshe ko na ƙabilar sai haɗa su gaba ɗaya su zanto tsintsiya ɗaya tsintsiya maɗaurinki ɗaya ba tare da ya rushe musu wannan abin da tsari ne na zamantakewa ba mun gane ko shi yasa ma a cikin suratul hujurat Allah na shawa in ta'ifatan min almu'minin Kun kunga barasta bangare guda biyu ko in suka yi yaƙi. amma ya ce min almu'minin da wata rabizar da suke hada su sunanta imani mun gane to yayin da muka yi bayanin yakin uhud mun faɗi mutane da aka fita da su muka ce akwai ma almuhajirun akwai kuma al'ansar ko to kaga Allah ma yana kasa mummunai zuwa ga almuhajirin da al'ansar والسابقون الأولون من wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأن عنهم إن ينكم إذواج المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه saboda haka irin wannan haɗin kai tsakanin waɗansu mutane su zanto jama'a wacce ta bambanta da ɗayar jama'a ɗin a da'irar mummunai babu abin da ya hana shi a musulunci ba gashi ya tabbata ga Qur'ani yana ambata wannan yana ƙara tabbatar da halarcin buɗe mu'assasat da ƙungiyoyi waɗanda za su yi aiki musulunci wani ya ɗauki wani ɓangare wani ya ɗauki wani ɓangare ta yadda wane za ta ce ɓangaren masu kaza hmm? haka nan ko a ilimi haka ana samun ɓangarori daban-daban na ilimi ko a ce waɗannan malaman fikihu ne waɗannan malaman hadisi ne waɗancan malaman tafsiri ne gwargwadon abinda suka ɓangaren ilimi da suka ƙware a kai suka yi tarayya a kai ta haka ana iya samun ƙungiya na masana tafsiri ƙungiya na masana hadisi ƙungiya na masana fikihu wannan bai rushe ‘yan uwantaka ta musulunci mun gane? to gashi anan Allah ya kira waɗansu ƙabilu daga cikin ƙabilun al'ansar ta'ifatan wa in ta'ifatan min al-mu'minin nan idhammat ta'ifatan qur'ani ya dunkule sunansu. wannan shi ake kira al-mubhamat ko na al-qur'ani abubuwan da qur'ani yake ɓoyewa. kuma shi wannan ilimi ne shi ma mai zaman kansa da malamai suke bincikar hikimomin boye sunan naki na waɗansu waɗanda ƙur'ani ya sauka a kansu daga cikin waɗannan sirrorin shi ne sitarta su bisa kuskure da suke, ko da Allah ya yafe musu wannan kuskuren amma bai ambata sunansu ku ci gaba da kiransu a kowane lokaci wannan kuma shi ke tabbatar da asalin nan na musulunci na kiyaye mutuncin musulmi ta hanyar sitarta aibinsa ta hanyar mene sitarta aibansa mutumin da yake kuskure ko sabo wanda ba fito na fito yake yi da Allah wajen bayyana sabon ba wani dalili yasa ya fada sabo ka ganshi akai to wajibanka shine ka jawo hankalinsa kuma ka sitarta shi ka rufa masa asiri to ɗaya daga cikin abubuwan da yasa sa ƙur'ani yake yi ibhamin sunan na kenan domin rufa waɗannan mutanen asiri sannan na biyu domin tabbatar da koyar da musulmi yin wannan majunansu amma sanin su ɗin yana da nashi mahimmancin shi ma a waɗansu yanayyuka kamar irin wannan yanayin Allah ya yi su sannan kuma ya yaba musu sai su suka ji cewa ai gwanda da ma aka faɗi sukan don ayyaban saboda da ba a soke su ɗin ba kaga yabon ba za ta zo ba kuma yabo da ya zo bayan suka ai ya shafe suka ko so saboda haka yabon shine tabbatacce shine na ƙarshe to kuma abin albahari ne ya ce Allah ya yabe ka kuma za a ta ci gaba da karantawa har duniya ta nade yabo da Allah madaukakin sarki yayi maka to anan ya za mu gane su wane na ta'ifatan din nan wannan ke kenan daga cikin abubuwa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam take fayyacewa cikin alkur'ani mai girma kai da ka zo duniya a wannan karni kake karanta qur'ani idham maba'ifatan menene ba'ifatan to kada ka ce min ai Allah tunda ya boye ba ma buƙatar mu sani shi yasa ya boye eh na ga maka maqasidin al-ibham ba wai kawai rashin bukatar a sani ba ne akwai rufa musu asiri ɗin mun gane ko? to a nan wajen al-zahir wallahu a'lam shine cewa an rufe ne don wannan rufin asiri ɗin don kuma an bata ɗin ba shi ne maksudin kawo ayan ba maksudin kawo ayan don a yaba mutum shi yasa aka rufe wato ainihin sunansu ɗin waɗansu sun yi abu kaza an yaba musu to amma kamar da na faɗa a waɗansu lokutan bayyana su kamar nan saboda yabo ɗan yakan bayar da fa'ida fa'idar ita ce su mu ma mu yaba musu yadda Allah ya yaba musu yadda Allah ya yaba musu mu ɗaukaka su yadda Allah ya ɗaukaka su to kaga waɗannan kittiɓeron kamar yadda malawar ke kiransu wato masu aƙidar ƙur'ani zalla za su bi su fahimci ƙur'anin kuma su yi aiki da ƙur'anin ya za su su gane a nan fa'ifatan to banda ma haka ayar da ta gabata to tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wani yakin ake nufi ta ina zaka samu labarin wannan yanzu ba mun ci yakin Uhud bane hmm? yanzu a nan, a ayoyin nan na suratul ma'ida na suratul ali imran sorry da muke karantawa akwai inda Allah ya faɗi shi waɗannan abubuwan a yakin Uhud suka faru hmm. ta ya za mu gane sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi saraka sunna tana bayanin alqur'ani mutumin da zai ce ba ruwan shi da sunna ba zai fahimci alqur'ani ba in ko baka fahimci alqur'ani ba ya zaka yi aiki da littafin da baka fahimta ba wannan shi zai haifar maka da rudani mai yawa to kuma abinda waɗannan mutanen suke akai kenan rudu da rudani da wato ainihin shimfida ƙarairaki da suke ƙirƙira makawunansu su jingina ma Allah madaukakin sarki da sunan fassara alƙur'ani mai girma idh hamma ta'ifatan minkum an tafshala imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga jabir ibn abdullah al-ansari yace nahnu ta'ifatan yace mu mu ne ta'ifatan din mu ne ɓangarori guda biyu da Allah yake bayani a nan suwa ne ya ce mu banu salama da kuma banu harisa banu salima da kuma banu harisa ya ce mu Allah yake nufi a wannan aya ɗin mu ne waɗanda muka himmatu da mujabaya banu salama daga cikin kabilar al-khazraj da banu harita daga cikin kabilar al-aus waɗannan su ne ta'ifatan ɗin da suka so su ja baya su janye daga yaƙin uhud amma Allah maɗaukakin sarki ya kare su suka tabbata tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idh hamma taifatan minkum an tafshala anan tun kafin Allah madaukakin sarki ya fadi abinda suka himmatu da shi ya fadi cewa su din daga cikin ku suke kusuwa mummanai ha فايتشي وإذ غدوت من أهلك تبوئ للمؤمنين مقاعد تولى إذ هم الطائفتان منكم أي المؤمنين بانغرورين يقدابيو دقتكم كوكوم مني كما يفعل آية سورة الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سوى ذكره لما يدوك تشيوه wannan abin da suka yi ya fitar da su daga da'irar imani a'a suna da'irar imani ɗin amma suka samu wannan rauni amma wannan raunin baya fitar da su daga eh, musulunci ko daga ‘yan uwantaka na mummanai shi yasa Allah madaukakin sarki ya ma faɗi wannan إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا الفشل ينا بتفسيري مادي ينا بتفسيري معنوي التفسير المادي الفشل شيني وتو الإعياء جدية دين قرقشة da rashin tagazawa na wato ainihin gangan jiki a haɗu za a yi wani abu sai wani ya gajiya ya gaza ya ƙasa yin wannan abin wannan shi ne fashar hmm? a filin yaƙi a haɗu za a yi yaƙi wani ya ja baya da gangan jikinsa kaga gajiyawa ne ko yawwa wannan shi ne fashar wato gudu daga fagen yaƙi da ƙin zabura domin fuskantar abokan gaba wannan fashal fashal ma'anawi alfashalul ma'anawi shine fasadun ra'ayi hmm, wasu'un nazari an عن ra'ayi. Shi ne gajiyawa. da gaza riskan daidai wajen nazari wajen tunani wajen fadakarwa wajen ilmantarwa mutum ya gaza iya bayanin gaskiya a lokacin da yake da'awar shi ne shi kadai mai ita ko yana kanta mun gane ko wannan fashal to anan fashal da ake nufi anan yana iya ɗaukan fashin ɗin guda biyu sai da suka samu su'un nazar hmm? wato gajiyawar kyakkyawan tunani ta yadda sun wani gurɓata ya shafi tunaninsu na cewa mutanen nan fa ya ninka mu gida uku shin kenan za mu iya su kuwa ga waɗannan yanzu ga adadinmu ya ƙara raguwa shin ba jefa kai zuwa ga halaka ba ne mu matafi alhali adadinmu ga shi ya ƙaru lokacin da mun zo gaba-gaba da su ga waɗannan sun tafi anya ƙunga wannan ajiz ne wato faɗuwa ne cikin tunani wanda shi ke haifar da faduwa cikin aiki to sai da wannan abin ya faru sannan suka himmatu ina ma su bi su ɗin hmm? su aikata abin a aikace sai da aka samu fasadun nazar sannan aka himmatu a yi wato ainihin fashal almadi idh hamma ta'ifatani minkum an tafshala abada ka abinda suka yi himmatu da su yi ɗan shi ne da munafakai suka yi abin da ubai ibn salul abdullahi ibn ubai ibn salul ya yi tare da mutanen sa masu bin goyon bayansa shi ne mene a tasallul gob an alkital alfiraru min al gudu daga wato ainihin filin yaƙi a nan allah madaukakin sarki ya ce sun himmatu ne sun mai sun himmatu idan har himmatuwa suka yi kenan ai ba su yi aikin ba ba su yi ba sun so su yi ne sai kuma suka dawo suka daina a nan malamai suna wato bayani akan darajoji na abin da mutum yake kudarta a zuciya kafin ya yi aiki ibn ya ambaci daraja da wajen guda tara ko goma a fawaid na abubuwan da ke ratsawa a zuciyan mutum hmm, kafin ya yi aiki kuma kowanne yana da hukuncinsa a shari'a akwai wanda shari'a ba ta ɗaukan mutum da laifi a kai akwai wanda kuma in yi kai wannan mutum ana ɗaukansa da laifi a kai akwai littafin maqasidul mukallafin fi ma yi ta'abbadu bihi lirabbil alamin na al'ashkar littafi ne akan niyya shi ma ya yi bayani akan waɗannan darajat ɗin ta haka akwai abin da ake kira khatira abin da zai zo maka kawai am ya wuce am ko hadis hmm? hadis haka na akwai abin da qur'ani ya faɗa innal ladina taqaw idza massahum fa'is am shine mai zuwa kawai ya wuce kaji kamar kamar kai kaza mana kana cewa kamar kai kazan ya tafi ya tafi kenan baka ma sake tana shi sai dai kawai ta rana ka tana ai abu kaza ya taba zuwa maka zuciya wannan hajjis ne ko fa'id ne ko khabira wannan zuwa kawai yake ya wuce akwai hadithun nafs hmm? abinda zai ya kai ya kawo a zuciyarka ya zo ya wuce kai baka ɗauki wani matsayi a kansa ba hmm? ya zo ya tafi ko kai magana a zuciyarka kawai ai zan yi kaza bari yi kaza yi kaza kaza ba wani wata azama na kai wannan abin to shi ma wannan hadisi ya zo karara aiko inna ta tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusa ko malam tatakallam ko aw taf'al matakar abin nan bai dauku ya kai har a mai da shi daga zancen zuci zuwa ga niyya da aka aiwatar da shi ta baka ko ta aiki ba sannan akwai alhammu din wannan alham dalibai suna saɓani shin ana ɗaukan ana yin ana kama mutum da alhammu ko a shi wannan yana ya ɗara hadisun nafsu kenan wadda bayan zuciyar ta yi ta zoma da shi ta kuma zuwa da shi ka fara ɗaukan shiwa ato bari ne hmm? to a nan kunga anan ya ce iza hammat ta'ifata nan a cikin suratu يوسف إيش ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين كن ظاهر من آية سنة نون الشيوة أي هم أبو سوكا همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي lallai ta himmatu to ita wannan in kuka bi tafsiri ba ma tafsiri ba ayar yana nufin himmatuwan ba ta tsaya a kan himma ba ta bi shi da aiki ta bi shi da aiki Shi ne shine wastabaqa albaba wa qaddat qamisahu min dubrin ahab mene wa alfaya sayyidaha ladal bab kaga banda hamdin kuma sun yi tsere ta bi shi a guje hmm, zuwa bakin kofa har ta kama rigansa ta yage saboda mai dan ta yi aiki kaga wannan hamman ne makarunun bifi'il saboda ka mu'akhadun bihi sannan akwai al'azm akwai al'azm shine mutum ya dauri niyyar abun ya himmatu da abin kuma ya ƙarfafa himma ɗin hmm? sannan akwai niyya ɗin akwai niyya to wannan an kai makwarar abin da ke cikin zuciya kenan saboda niyya mutum ya riga duk ya wuce waɗannan marhaloli ɗin ya samu tabbacin zai yi wannan abu to shi shi ma wannan ana ɗaukan mutum da shi ana iya sukar mutum da wannan to ana amfani da alhammu da al'azmu da anniya to ɗin interchangeably mana ana nufin niyya sai a ce hamma alhimma sai ce na himmatu da in yi abu kaza ko mana na yi niyya abu kaza na ɗaura wato ɗamarar yin abu kaza shine azima wadda wannan duka abubuwa ne ayyuka ne na zuciya da mutum zai kulla a zuciyarsa to anan malamai kamar arrazi ke cewa waɗansu malamai suna cewa alalƙaun cewa shi azima shi ham azman ne wato irada ce ko niyya ce ya za a yi mutum ya yi niyyan wannan wato ya ƙudurta ƙuduri mai ƙarfi cewa zai yi sabo wannan kansa sabo ne don ba a so mutum ya haka kuma duk da haka Allah ya ce shi waliyinsu to sai suka yi ƙoƙarin yin tawili su ce abinda ake nufi a nan ana nufin tunani al'azum a cewa saboda hamma yana zuwa da waɗannan ma'anonin yana zuwa da ma'ana al'azmu yana zuwa da ma'ana alfikiro yana zuwa da ma'ana hadithun nafsi kuma yana iya zuwa ma da ma'anar abin da mutum ya maimaita um, a bakinsa duk yana zuwa da ma'anar alhammu to tana iya yiwuwa nasun bai kai na aiki ɗin ba tsawon ba su aikata ba ba mun karanta sababin nuzul ɗin ba sun so su yi haka ɗin amma yaya aka yi mutane suka gane cewa sun so su ya kadan hey su yi magana da shi ke hmm? waɗansu malamai suna ce a ah, abu ne a zukatansu Allah ne ya bayyana zahirin abin shi ne sun so su yi haka ɗan to kuma tun da ƙabilu ne guda biyu ai ba zai zanto dukansu sun so yin abin ne a zuciyarsu ba tare da wani ya sani ba kuma a ce sun so yi muna fahimta kenan hammun ne maqrunun bi wani abu da dadan magana ko wani abu shi sa ma yasihu an yakuna shay'an mazmuman shi yasa anan kamar da malami yake cewa ya soke su sannan ya yaba musu wannan kuma shine abin da shi ma Jabir ibn Abdullahi ya fahimta ɗin da yace wa ma suruni annaha lam tanzil wallahu yaqul والله وليهما قل أن الله يقول والله وليهما yace wannan ayar tana magana da mu ne banu harisa da banu salam kuma da ba zan yi farin ciki ba da bata sauka ba yace wato mana saukanta ni ba aibu bane a wurin mu kuma saboda me saboda Allah ya ce wallahu waliyuhuma ya wanke mana wannan mummunan nufi da muka so mu yabon nan da Allah madaukin sarki yayi mana to koda mun yi wani abu kafin nan wanda bai dace ba to gwanda a ambace shi a ambaci yabo din dan shine na karshe kamar da na fara dan zuko kuma za a ci gaba da karanta ayoyin ana cewa wallahu waliyuhuma Allah waliyin waɗannan mutane na kaji ba kaji ma ba cewa yayi wallahu ba cewa yi wa huma waliya Allah ba ko? ai mun sha faɗin bambancin da Allah ya ce bambancin radiyallahu anhum da radu anhu aiko? wanne fi kaiwa makwara radiyallahu anhu to shi ne irinsa anan wallahu waliyuhuma kamar da Allah ke cewa Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati إلى النور إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وهو يتولى الصالحين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أنا هم الفشل في القتال laifi ne amma karamar laifi ne amma shi kuma alfashalu fil qital din laifi ne kuma babban laifi shine alfiraru min az-zahm din sun yi nufin su yi wannan babban sai saboda imanin su Allah ya kare su ba su fada shiki ba sannan sai tabbatar musu da walittakansa muna ganewa kenan alfiraru min al-qalb wannan ayar mu iya ɗauka min nan. dalala ta isharar ta ko iktiba'in cewa alfiraru min al-zahab kabira ne min al wanda ke hana mutum wali takar Allah madaukakin sarki kasancewar ba su fada ciki ba Allah ya tabbatar musu da wali takarsa wannan ayar har yanzu tana nuna mana cewa ashe mummuni yana iya fadawa a ƙananan laifuka ba haka ba ma ayar suratul hujurat mummuni yana iya fadawa ma a manya-manyan laifuka ko ayyaki babban laifi ne wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma sannan da ƙarshe ma ya ce fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun yace innamal mu'minuna ikhwatun ko bayan ya ce sun yaki kuma yace su ƴan uwa ne kuma dukansu su ya kira su mummanai hakanan wannan maganar da Allah ya ce wallahu waliyuhuma kuma Allah waliyunsu ne wannan yana tabbatar da falala keɓaɓɓiya ma waɗannan ƙabilun guda biyu banu harisa da kuma banu banu salim wannan falala ce ta musamman da Allah ya ba su da wannan ayar Allah ya yi nasti a kanku ya ce ku waliyansa ne wallahu ba. wannan shi zai iya bayar da abinda malamin suke fara duk wanda Allah ya ce waliyinsa ne ya yarda da shi duk wanda Allah ya yarda da shi ba kuma zai sake fushi da shi to kana iya ɗauka cewa waɗannan mutanen duk da suka so su fada cikin abinda waɗancan manafakan suka yi ba su fada ciki ba saboda su masu gaskiya ne cikin imani mana babu munafiki a cikin waɗannan ƙabilun don Allah ba zai ce ma munafiki waliyinsa ba kun gane wani na ƙara nuna mana kuma generally falalan su al'ansar ɗin ma waɗanda waɗannan mutanen suka fita daga cikinsu wallahu waliyuhu faɗin ga abin da suka so su yi mummuna da kuma tabbatar musu da walitakar Allah maɗaukakin zarki abu ne guda biyu Allah maɗaukakin zarki ya ana <clears throat> ya faɗi mummuna ya faɗi kyakkyawa to kuma haka Allah yake yin hisabinsa ga mutane a duniya da lahira wanda ya farin jaye shi Allah maɗaukakin sarki yake amfani da shi saboda gaskiyarsu da ayyukansu na alkhairi ya fi wannan abin da suka yi ko suka himmatu da su wanda yake mummuna sai Allah ya kira su waliyansa kawai ya kira waliyansa duk da mai duk da ya faɗi wani abu na kuskurarsu to haka ake mu'amalantar mutane a musulunci a duniya na farko mutumin kirki shine wadda kyawawansa suka fi munanansa yawa ba mutumin kirki shi ne wanda ba shi da mummuna aiki ba ai babu wannan in ba annabawa ba ko wanda ayyukansa na alkhairi suka ɗara mummuna shi ne mutumin kirki mutumin banza shi ne waɗanda munana ayyukansa suka ɗara kyawawa ko kuma an kasa gane wanne ya fi yawa ko wanda malamai suke kira ‘yan tozon la'arafi wanne ya fi yawa sun yi daidai da juna da munana da kyawa sun yi to haka ake hukunci ma ɗaiɗaikun mutane haka ake hukunci ma ta'ifa wanda ƙur'ani ya ce ta'ifatan haka ake hukunci ma ta'if a cikin mummunai da ma wanda ba mummunai ba ina fatan mun gane wannan fikiyo ne mai kyau wanda ya dace a yada shi domin ana samun halal a cikinsa musamman a irin wannan zamani waɗanda waɗanda suka yi zafi sosai waɗansu kuma su yi sagoko sosai a a wannan almuwazana bainal hasanati was sayyi'at manhajun qur'aniyyun nabawi fi at-ta'amuli في التعامل مع الناس والحكم عليهم وهو منهج الله تبارك وتعالى دنيا وأخرى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون أنم ألا يتي أكن ألا كأي ممني ذا mummanai wato mummunai su dogara akan Allah kaɗai shine nukta na ƙaddamar da aljaruwal wal ɗin cewa ala Allah falyatawakkalul mu'minun bai ce falyatawakkalul mu'minuna ala Allah ba wanda shine zahirin maganan ko Da haka mummunai su dogara akan Allah sai ce a su dogara akan Allah kawai shine takdimu. al ko al-jar wal Yofido ana yufidu al-hasr shine abanda ibnu yake faɗa cewa wannan jan kunni ne da kuma zabarar da mummanai da su yi tawakkali a duk lokacin da suka samu kansu a hali na kai. kuma da cewa shi ne abin da waɗannan mutanen suka yi suka samu wilayar Allah maɗaukakin sarki domin sun so su karkata sannan suka dogara ga Allah maɗaukakin sarki Allah ya tabbatar da su to wajibi ne akan mummanai su dogara ga Allah maɗaukakin sarki a yanayi da za su samu kawunansu na cikin matsatsi yanzu wannan gasu sun ninka adadin siyanan musulmi so uku amma dai sun fito ne za su yaƙi musulmi wadda ka dole musulmi su fito su kare kansu wajen kare kansu nan to ku dogara ga Allah kar koyi tunanin wani abu madda cewa ai sun fi mu yawa kan min fi'atin kalilatin ghalabat fi'atan kasiratan bi iznillah Idan wannan itibarin cewa ai kuna da yawa saboda ku dogara akan yawanku da ku yana daga cikin awamilul hazima abubuwan da suke jawo rugurgujewa da wato ainihin ci baya da ai nasara akan mutane a filin yaki alama daukin sarki ya faɗa a cikin suratu at-tauba laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين إيشي ألا يا باكو نصرا أبقاي نفاما ديو أياكونا دداما للي ألا يا باكو نصرا هرما يوم yau ranar hunain shi ma Allah ya baku nasara amma fa sai da aka ci aka kwashi kashi a hannu a dalilin mai iz a'jabatkum kasratukum a yayin da yawanku ya rude ku hmm? sun ce lan nughlaba yawma min qilla yau kan ba za a yi galaba akan wai dan ba mu da yawa ai bayan ma da kuka yi ta nasara bayan ku yasa kuka yi nasara ba tawakkalinku akan Allah madaukakin sarki shi ya baku nasara in yansurkum Allah fala ghaliba lakum kun yadda cewa Allah shi zai baku nasara kuma in har Allah zai baku nasara babu wanda ya isa ya galaba to haka ya dace mummanai ku kasance in kuka samu kanku wajen yaƙi ku dogara ga Allah maɗaukakin sarki wannan baya nufin kada ku yi riko da sabubba na nasara a duk ku yi riko da su amma iya ƙoƙarinku in kun yi to sai kuma ku dogara ga Allah maɗaukakin sarki menene ma'anan tawakkali shine ka wato ainihin mika al'amuranka zuwa ga Allah maɗaukacin sarki ka yarda zuciyarka ta tabbata cewa shi zai yi maka ba duk wani abin da ka yi riko da shi ba tattare da yi riko ɗin tattare da mai da yin riko da abubuwan da ya ce a yi riko da su ɗin ko ɗabi'a take hukunta a yi riko da su ɗin al-imam al-qurtubi ya kawo magana akan tawakkul anan wurin har yake cewa sahal ina jin at-tustari yake nufi sahal yana cewa man qala inna at-tawakkula yakunu bi tarki sabab faqad ta'ana fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi sallam duk wanda yake cewa tawakkuli shine kada ka yi riko da sabubba za ka tafi yaƙi kawai daga kai sai kanka ba makami ko babu isasshen makami ko ba yi iya tanadin da ya dace kai ba iya abin da kai gurgudun iyawanka shi ne abin da Allah ke ke so ba sai makaminka ya yi daidai da makaman abokanan faɗanka ba hmm? musulmai ba su taba shiga yaƙi da sun yi nasara wadda wai suna da makamai sama da na abokanan gabansu ba shi yasa Allah bai yi umarni ba a duk ayoyin jihadi da yake cewa sai in ƙarfinku ya yi daidai da na abokanan gabanku kafin ku yaƙe su ko kafin ku tun kuɗa yaƙi da za su kawo mu ha cewa a iddo lahun min ku yi musu tanadin iya gwargwadon abin da za ku iya a wato ainihin ƙarfi sai shi duk wanda ya ce tawakuli shi ne ko yana kasancewa tare da rashin riko da sababi to wannan yana suka ne matafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi salama sai ce li anna Allah azza wa jalla yaqul don Allah yana shafa kulu mimma tun halalan tayyiba ku ci da abin da kuka ribanta a yaki halalun ne kuma daddada nagartacce ya ce falganima tuktisab ai ganima tashi ake aji a neme to baka nema ba kawai ka zauna ka ce kayi tawakkali Allah zai baka in ka yaka ya ce ka soki sunnar manzon Allah domin ka saba ma waɗannan ayoyi din yace haka nan gashi قال تعالى فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ألا يا ترو ملائكو وماذا ذا مزوم الجي ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ألا يا ترو ملائكو دومن سؤال ومسلمي أياكم بدر أما سؤال ما كجاوة أبدا ألا يشمسوا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ku daki saman wuyoyinsu sannan ku daki kowane gaba daga cikin gabansu ya ce fahada amal ya ce kaga wannan aiki wa kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na tsallake wani hadisi da ya ambata wadda bai inganta ba ya ce wa kalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam inna allaha yuhibbu al'abda al-muhtarif cewa Allah yana sambawa mai aiki mai sana'a alhaisami ya fito da hadisin a cikin majma'uz zawaid ya jingina shi zuwa at-tabarani fil kabir da al-awsat amma akwai asim ibn abdullah wanda yake mai rauni ne a cikin hadisin al-imam al-sheikh nasiruddin al-albani ya ambace shi a cikin da'iful jami hadisi na 1704 ya ci gaba da cewa kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yuqriduna ala as-sariya yace saba annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance sukan yi wato ainihin karba ko bayar da bashi ga mutane na abinda da za su tafi wato ainihin yaƙi da shi kaga suna fita ne su yi aiki ko yawa sannan ya ce mafiya yawan malaman fiƙihu ga ta'arifin tawakkuli a wurinsu هو الثقة بالله والإيقان بأن قضاءه ماض واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في السعي فيما لا بد منه من الأسباب من مطعم ومشرب وتحرز من عدو وإعداد الأسلحة واستعمال ما واستعمال ما تقضيه سنة الله سنة الله تعالى al-mu'tada yace wannan shine malan tawakkuli wato yarda da Allah madaukakin sarki da sakankance ma cewa kaddararsa a bar gudana ce ka yarda abinda Allah madaukakin sarki ya kaddar zai faru to wannan tabbas sai ya faru hmm? tare da bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen yin aiki domin kore abin da kai baka so ko kuma nemo abin da kake bege cikin irin abin da dole sai an yi riko da ba a ciki irin abinci da abin sha da kare kai daga abokan gaba da kimba kayan yaki don kare kai da yin amfani da duk wani abu wadda sunnar Allah mai gudana wadda aka saba da ita take wajabta a yi riko da su to ka yi riko da waɗannan amma ka ji cewa waɗannan ba za su hana gudanar abin da Allah ya ƙaddara zai faru ba sai ya faru yanzu misali wanda wannan kusan kowa zai fahimta mutuwa ai sai ta faru da mutum haka ne ko ba haka ba ko babu wanda ke son mutuwa hmm, kulluna yakrahu al-maut haka ne ko ba haka ba to amma shari'a ta hana mu mai abin da zai kai mu zuwa ga mutuwa ko riko da wannan sababan na abin da zai hana ka kashe kanka alhali dole in lokacin yayi zaka mutu ko kana riko da wannan abin in ka zo lokacin yayi zaka mutu to yadda da cewa mutuwar za ta zo lokacin da Allah ya ya kaddara tare da yin riko da duk abin da zai gudar da ka kai kanka zuwa ga halaka yadda zaka rasa ranka wannan shine tawakkuli mun gane ko hmm. ka yadda Allah shine mai ciyarwa amma zaka tashi ka tafi ka nema dan Allah ya ciyar da kai ma ka zauna a gida to haka a wajen yaƙi wannan magana shi ana yi a wajen yaƙi ko to annabi da sahabbai sun yi ɗauki tanadinsu kuma sun fita wajen yaƙi suka ɗan samu tasgaro a shirinsu da suka yi amma wannan bai sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji wani ɗas a zuciyarsa ba ya ci gaba da tsara yadda yaƙi zai gudana kuma da bawa sahabbai tabbacin nasara su dai lallai ya ce ku tsaya a inda na ce ku tsaya to kuma da suka yi riko da wannan sababan tare da tawakkali akan Allah madaukakin sarki Allah ya ba su nasara wannan shine wa'azin da Allah yake mana a wannan aya din bayan ya faɗa mana ga waɗansu <laughs> shedan ya so ya ja kafansu a dalilan ya ja kafan waɗansu Ana ibn usaymin yake cewa wannan ayat tana koya mana cewa musulmi duk da karfin imaninsa yana iya wato yana iya bin propaganda propaganda na iya kwashe shi hmm? da waɗancan ai mun faɗi abin da suka faɗa suna tafiya suna shi ai zai wahala ba a yaƙi ai ba yaƙi za a yi to tunda ba yaƙi za a yi ba su sun tafi abin yana iya shige ma dubu kai maka ce oke tun da ba yaƙi yi ba za mu tafi ba yaƙi zai ba annabi zai fito hmm? kuma annabi ya tsatsara ma kowa ga inda zai tsaya sannan wani ya ce ba yaƙi yi ba shi ya janye hmm? shi ne ce an naddi'ayata walau kanat batila rubbama tu'athir hatta 'ala al-mu'min hmm? to kuma wannan ma ne mai wanda muke ganin shi yau da kullum yanzu ka ga irin mutanen nan masu tsaya suna sayar da magunguna ko wani abu ko me yake sa mutane da yawa suke tsaya a wurin irin zigi ko da yadda suke shelanta abin nasu ta yadda in ka zo ka ji maganin su kawai kana da abubuwan kama za ka manta bari ka tsaya ka ji wannan to shi ne kamfen ɗin shi ne wato ainihin iya zigi da tallata abu yana iya tasiri mummuni ko da ku wannan zigi da ta da wannan ɗin na abu ne wadda yake wadda yake mummuna waɗannan su ne kaɗan daga cikin fa'idodi da za mu ɗauka daga wannan wannan aya da fatar abin da muka faɗa ya zanto daidai Allah maɗaukin sarki ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah maɗaukin sarki ya gafarta mana Ah, daga ƙarshe ibn ushaymin yake cewa idan imani ya karfafa a zuciyar mutum to tawakkali ma na ƙara ƙarfi don ya ce wa ala Allah falyatawakkal almu'minun mane duk lokacin da mutum imaninsa ya ƙara zurfi to haka ya dace ya zanto tawakkulinsu ma Allah madaukakin sarki zai ƙara ƙarfi ana roƙo Allah madaukakin sarki ya samu cikin masu ƙarfin tawakkali a kansa ya nesantar da mu daga kowane irin ja da baya a kowane irin fage na fama domin ɗaukaka kalmarsa domin bayar da kariya ma addininsa innahu ala zalika qadir wa bil ijabati jadir wa sallallahu wa ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilai. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته